أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau goma ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta daidai da 30 ga watan shida shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi darasi na 68 a cikin karatunmu na Al'aziya. a wanda yake karashe ne na fasalin na babin zakka da muke yi insha Allah faslun malam yace wannan sabon fasali ne yajuzu ikhraju dhahabi anil wariqi ya halatta mutum ya fitar da zakka ya bayar da zinari a maimakon azurfa wato idan mutum dukiyarsa azurfa ce dukiyarsa ta azurfa ce ya halatta ya fitar da zakar zinari a maimakon azurfa da sharaɗin cewa canjin na ranar da zai fitar ɗin ne alal misali mutum yana da dirhami 200 wanda ke misalin zakar a wato azurfa da ya zamanto abin da yake kansa a kan dirhami 200 shine ya fitar da dirhami biyar to dirhami biyar din nan sai ya duba canjin sun aka mayar da shi a dinari na zinari nawa zai zamanto sai ya fitar da gwargwadonsa wato kamar yanzu ne mutum yana da dukiya yana da dukiya ya ajiye kuɗi dala kudinsa baya barin kudinsa a naira a dala yake ajiye su in ya tashi fitar da zakka zai iya fitar da zakkar a dala kuma zai iya fitar da zakkar a naira a maimakon dala ɗin kamar alal misali mutum yana da dala dubu goma dala dubu goma zakarta ta kama dala ɗari biyu da hamsin kenan ko dala ɗari biyu da hamsin ko eh, dala ɗari biyu da hamsin shine zakar dala dubu goma dala ɗari biyu da hamsin to sai ce dala ɗari biyu da hamsin a canjin yau a ran da zakar ta hau kansa ran da zai fitar da ita ba a canjin ran da ya fitar da ya ware zakar ba a canjin ran da zai fitar da ita din eh a lokacin a wannan halin da zai fitar da ita na wace dala sai canza ta zuwa naira ya fitar da ita saboda tashi da sauka saboda tashi da sauka walwariqi an zahab kuma ya halatta mutum ya fitar da zakar azurfa a maimakon zinari shi ma kamar haka alal misali ka naira ne ka tashi fitar da zakka sai ka ce bari maimakon ka fitar da naira bari ka fitar da shi a dala shi ma ya halatta kai wannan ya halatta wa tajibu niyyatu zakka niyya tana wajaba wajen zakka dole ne mutum yayi niyya yayin da zai fitar da kan cewa wannan zakka ce ta wajiba wato ba za ka bada sadaka ba sai ka ce to sadakan nan da na bayar tana cikin zakata kamar alal misali an zo ana tara taimako a masallaci za a gina masallaci sai ka ware dubu goma ka bayar kana ware dubu goma kashe gari zakka ta waje ba sai ka ce to ai shikenan Zaka da take kai na dubu goma ce to dubu goma da na bayar jiya a maimakon zaka, bayan ka fitar da ita a kan cewar taimakon gina masallaci ne sadaka ce to domin da ka fitar da ita babu niyya sauraka ba zai yiwu ba dole sai da niyyar kan cewa zakka ce hmm, sadaka ba za ta tsaya a maimakon ta ba ko kuma alal misali wani ba shi da lafiya a wato mutum mahaifansa ba shi da lafiya zai kai su abin nan misra sai ce to shikenan kai su misiran nan da ne a maimakon zakata bayan lokacin da kai su ya kai su ne akan ihsani da ya yake ma iyayensa to ba zai mai da wannan ihsanin ya zama to zakka ba wajibi ne sharafi ne zakka ba ta inganta sai da niyya saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ayyuka suna tabbata ne da niyya wa tafriquha bil mawdi'i alladhi wajabat fihi kuma wajibi ne a raba zakka a wurin da ta wajaba a wurin da take wajaba saboda haka yayin da mutum zai fitar da zakka ana duba shi mai bayarwar da dukiyar da shi mai bayarwar da dukiyar kamar alal misali mutum harkar kasuwancinsa a kano take kuma shi ma yana kano sai zo zai fitar da zakka to a nan kano zai fitar da ita ya rabata saboda talakawan wajen su ne suka fi cancanta su suke ganin hada-hadar kudinsa saboda haka don ma ya kawar ma da kansa wato tuhumar cewa baya muwasati ga fukara'u shi yasa ake so a fitar da ita inda mutum ta waje ba a kansa to amma alal misali mutum ne harkar kasuwancinsa a kano take sai ya tafi lagos kayansu za su zo yi watan azumi ga baki ɗaya na lagos kuma zakarsa cikin watan azumi take idan ya tashi fitar da zakar a Legas zai raba ta koko a Kano dukiyar ta harka kasuwancinsa a Kano yake amma ya tafi lagos yana lagos wato wannan saɓani ya na malamai domin abubuwan da suke dubawa shine wato dukiyar almalu wal malik da dukiyar da mai dukiyar su ake duba idan suka haɗu babu iskali ƙaunar wahidan a inda suka haɗu a nan za a fitar da ita mai kuɗi da dukiyar tasa duk suna kano sai fitar da zakka a kano amma idan suka saba shi ne ake sabani idan dukiyar za a bi dukiyar ne ko za a bi mai fitarwa kamar yadda kuka ce yawancin malamai sun fita a kan abu mai fitarwa dan shine haƙƙin wajibi yawanci ba a kansa saboda haka in yana Lagos amma harkar kasuwancinsa tana Kano sai ya fitar a Lagos a'a ai ba zancen ai lokacin magana ma lokacin da ne tunda lokacin da shine yanzu kaga kamar yanzu ai alal misali saboda saukin sadarwa mutum zai iya cewa a fitar da dukiyar a Kano duk yana Lagos mm. to amma ai su saboda suna a eh, eh wannan watakila ya zamanto asar ya zamanto tasiri watakila ganin kan cewar in yana Legas, bayan kuma ga dukiyarsa tana can a a fitar da ita a kano din shine ya fi saboda tun da yana lagos sa da ya lagos lokaci ne wanda yake mu'akkati saboda haka zai iya wakiltawa a fitar masa a kano amma ana dubawa ne da kan cewar shin hakkin yana rataya da dukiyar ne koko da shi ne ita koko da duk abubuwan su su biyu a ba lallai ba ba lallai ba a shahidai wato a abin nan abin dubawa wajen fitar da zaka galibi shine dukiyar domin Allah maɗaukacin sarki ya sanya zakka haƙƙin dukiya ne zakka haƙƙin dukiya ne kamar yadda abubakar sai na abubakar ya ce fa inna zakata haqqul mal zakka haƙƙin dukiya ce shi yasa haga aka wajabta ta akan yara ƙanana da mahaukaci wanda yake da kuɗi mahaukaci an ban masa gado kaga ba za a ce yi sallah ba amma dole waliyansa su fitan masa da zakka a cikin kuɗin da aka bar masa gado saboda saboda haƙƙi ne da ya rataye da dukiyar saboda ka tunda haƙƙi ne da ya rataye da dukiyar a inda dukiyar take na yancin a fitar da ita na'am haka ne shi ne duwannan shahid ne akan tana da allaka tana rataya da ita dukiyar fiye da yadda take rataya da ita mai kudin na'am خذ من أموالهم صدقة إيه كما النبي صلى الله عليه وسلم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ذات أوكا دقا موداتا أما zuwa ga مبكاتا wannan matsala ce wadda yake akwai sabani shi ya halatta ai nakalin zakka ko bai halatta ba shine nan ya kawo yace wala juzu naqluha anhu bai halatta wato a raba zakkar daga bigiran da kai wajaba ba daga bigiran da wato ta wajaba ba bai halatta ai nakalin ta a dauke ta a kai ta wani waje ba illa an yakuna mawdi'un akhar akharu bihi wa ashaddu i'dama sai dai idan za a dauke ta zuwa ga wani wurin ne wanda a wannan waje akwai fakirai da suka fi tsananin rashi bisa inda ta waje ba to wajen ya halatta wannan matsala ce waje take malamai suka yi safani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana zakka Allah ya farlanta ta a karɓe ta daga mawadata na musulmi a mai da ta zuwa ga fakiransu to waɗansu malamai sai suka fahimci kan cewa ai mawadatan kowane yanki su ba ma fakiran wannan yankin nasu saboda haka mawadatan kano su ba fakiran kano mawadatan zaria su ba fakiran zaria kada a yi nakalin ta kano a kai zaria ko ta zaria a yi ta a kawo kano shine makumin wannan hadisin wanda wannan shine matabar a imam abu hanifa da kuma kauli a wajen imam malik cewa ba a nakalin zakka waɗansu malamai suka ce ana nakalinta za a tunda abinda aka yi nufi su khadhu min aghniyaihim aghniyaul muslimin ana karba daga mawadatan musulmi a raba ta ga fakiran musulmi saboda ka duk inda musulmi yake za a iya bashi sawa'un inda yake inda aka fitar da zakka ne ko ba inda aka fitar da zakka ba suka ce dalili sayyidina Umar yakan ya karbi ya ya karbo zakkar mutanen Misra yazo ya raba ta a Hijaz a shekarar da ya zama to kan cewar ana cikin matsi da rashi amma wannan suka ce wannan abin da na Umar ya yi kowa ya yarda kan cewar idan ya zama cewa akwai bukata ta musamman ya halatta a yi nakalin zakka kamar yadda shi ma nan malam ya faɗa idan ya zamanto a wurin da za a yi nakalinta da za a kai ta mutane sun fi tsananin bukata bisa inda aka fi inda ta waje ba to ya halatta a yi amma in dai ba haka ba al'aul wato fitar da ita a inda ta waje ba shine wace idan mutum ya nakalinta a wannan kaulin sai ya sake saboda haka kamar mutum yana kano a nan zakarsa ta waje ba zai raba ta ga mutanen kano ne in ya ɗauka ya je tura ma waɗansu fakirai da suke da suke wani gari daban ko da ƙauye ne kuwa na kano in dai tsakani ya zamanto akwai tafiyar kasuru to a bisa wannan kaulin ba sai ba sai dai idan da sharaɗin cewar nakalin nata da ya yi zuwa wannan garin na biyu mutanen sun fi tsananin bukata sun fi tsananin rashi bisa inda yake ta zan kuwa yanzu wahala inda rashi din yake da ta yanzu abin nan don ko ina rashin yana da tsanani hmm, gaskiya ne sanauci ya fi tsanani a cikin birni bisa a ƙauye kai Allahu alam to a shahi dai mutum ya hirsu wato ya rinka kwaɗayi ya fita daga cikin sabanin malamai ya fitar da zakarsa inda ta waje ba inda yake inda kuma dukiyarsa take na'am na'am to idan ya zama to yan uwansa ne a can nesa to ka gani mujibi guda biyu ya yi tajazubi ya ja shi can akwai istihbabin ya ba mu yan uwansa kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar hiya sadaqatul wasila to sannan kuma ga mafumin wannan hadisi na kan cewar a bayan ita inda ta waje ba to amma wancan mujibin na farko na istihbabi ba na wujubi ba ne. wannan ku na wajibci ne saboda haka ba zai a kan neman istihbabi ba zai bar abin da yake wajibi ba A kan neman domin ya kai ya ba ma yan uwansa wannan mustahabbi ne amma a wajen a duka wannan kaunin, ya fitar da aiki a inda yake wajibi ne to kaga ba zai tozarta wajibi ba domin ya samu mustahabbi fa innahu yuta minha fi mawdi' wujub to idan haka ne fa innahu yuta minha fi mawdi' wujub to wannan shine kaulin da yayi da ya zaba shine a'dalul aqwal ya bayar da ita inda ta wajaba wa yunqalu aktsaruha lil a'dam amma mafi yawanta ya dauka ya kai inda aka fi bukata wato ya raba biyu ya bayar da wata a nan inda ta waje ba saboda ya soke wajibi ba ya kwashe zakar ga baki ɗaya ke ta wani waje ba amma mafi yawa sai ya bayar da ita a inda aka fi bukata wannan shine wato kauli wanda yake yi jam'i tsakanin akwal dan ya zama to shine a'dalul akwal wayannan matsaloli ne waɗanda suke babu nassi yanke domin shi kansa hadisin mu'az wanda ake kafa hujja da shi na rashin naƙalin zakka akwai akwai riwaya duk da yake hadisi ne mursal akwai riwaya da suke nuna kan cewa mu'az yana cewa mutanen yaman ku kawo min tufafi ku kawo mun tufafi su suka fi su suka fi su suka fi wato su ne waɗanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi bukatar su a maimakon abinda za ku kawo na zakkaku. wanda kaga mafhumin wannan ya nuna kan cewa kenan mu'az in ya karbi zakar mutanen Yaman yana aika masa yana aika ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ne shi yasa hadisi yake cewa maimakon ku kawo zakat ta ku a maimakon ta ku kawo tufafi wato shine kamar maimakon zinare da azurfa ko kuma maimakon abinci ku kawo a wato tufafi wanda shine sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fi bukata kuma tufafi suna da yawa a Yaman kun san dama Yaman ta shahara a burdu hibara kamar da ake cewa wani irin wani irin a tufa ne da ake yi a yaman wanda akan kawo shi madina wanda za ka ga da da gyautu da kuma da kuma jabba riga haka mai kyau wanda ake yi mata cin baki haka daga yaman akan kawo to waɗannan kayayyaki suna da yawa a yaman sai mu'az yake cewa ku kawo wannan a maimakon abin da yake na haƙƙin zakka domin ya fi wato shi ne abin da sabon annan sallallahu alaihi suke bukata to haka wannan ya nuna mu'adh yana nakalin zakka kenan dan haka mafhumin hadisin da ake kafa hujja da shi ne rashin nakalin hadis din rawun da ya waito hadisin ya saba ma wannan fahimtar da aka yi to amma in kuma mutum ya tsaya ya duba hikimar zakka na kan cewar wato a don kiniya da juna ne wanda suka fi cancantar taimako ai su ne mafi wanda suke mafi kusanci da kai al'akarabu na aula bin ma'aru hmm? wanda suke makusantanka su ne suka fi cancanta kai musu kai musu ka kyautata musu to wannan kaga sai ya nuna hikimar zakka ta nuna kan ka fitar da ita inda take waje ba shine yake kuma sannan dan kamar yadda muka ambata dan kawar da tuhumar a abin nan rashin ba da zartar da tuhumar rashin tausaya ma wanda suke bukatuwa wato rashin da kawo mutum ya kawo ma da kansa tuhumar rashin ba da haƙƙin Allah ka bayar da ita inda take waje ba shine yake aula bisa kai nakalinta ya zuwa ga wani waje saboda haka wannan dai ne a adalil aqwal idan kai ka ga kan cewar waɗanda suke nesa sun fi bukatuwa bisa wanda suke kusa da kai to kada ka ɗauka ga baki dai ka kai ta nesa ka bayar da wata amma ka ɗauki mafi yawa ka kai ya zuwa ga wanda suke nesa to wannan duba ne ga cewa abin duba ne da cewar wato bukata ita ce abin abin wato abin la'akari da shi wajen bada zakka tsananin bukata abin da zai wadatar da mutane daga tsananin bukatar su abin da ake so kenan a yi zakka a yayi wa mutane matsananciyar bukata saboda haka wanda bukatar su tafi tsanantuwa su suka fi cancanta a kaddamar bisa waɗanda suke bukatar su ba su kai haka ba faslun wani sabon fasali ya ce wa idan azalar zakata inda alhaul fa ba'at lam yadman idan mutum ya ware zakarsa inda alhaul a lokacin da ta waje ba shine da lokacin shekara ta cika yau yau dukiyar mutum ta cika shekara daya sai ya ware zakar fa ba'at sai ta bata aka sace ko ya neme ta ya rasa ko ake gobara wal iyad billah ko dai wani da wani dalili ya zama to kan cewar ta salwanta lam yadman to ba zai biya bashi ba da zai zama to yayi lamunin ba ba za a ce ya biya ba tunda haƙi ya waje ba kuma ya fitar da haƙin sa ko bai tafriti ba bai tafriti ba wato bai yi sake ba kun ga shi yasa yake indal haul a lokacin haul lokacin da ta waje ba ya fitar da haƙi kun ga bai yi wani sake ba saboda haka abu ne wanda yake daga Allah to ba zai yi wa a zaman takon cewa dora masa karin asara ba haƙƙin Allah ya fitar da shi sai dai bai sadar da shi zuwa ga mustahiqin ba to amma kasancewar ya fitar da shi wannan yayi abin da yake shine wajibin sa wa in azalaha ba'da al-hawl amma idan ya fitar da zakar ya ware ta ba'da al-hawl bayan shekara ta cika bamina to nan wajen zai biya zai ta yau dukiyarsa ta shekar shekara ya ce zan fitar da zakkan nan zan fitar da zakkan nan bai fitar da zakkan ba sai bayan kwana biyu kwana uku ko bayan sati daya sai ya fitar da ita yana fitar da ita sai aka sai aka zo aka sace duri sai aka zo aka yi masa sata kafin ya bayar da ita to a nan wajen bamina dan a lokacin da bai fitar da ita ba bashi ne a kansa ya riga ya dauki lamunin bashi saboda ka ta zamanto a cikin akan ta take akan zimmarsa take bashi ake bin sa saboda haka tunda bashi ake binsa idan ya idan duke ta bata bashi nan ya biya idan mutum ya biya idan mutum ya ci bashi sai ake masa sata zai biya bashin ko ba zai biya ba sabanin ajiya idan ka aka baka ajiya aka zo aka tashi ajiyar za ka biya ko ba za ka biya ba ba za ka biya ba inda ba kai sake ba in bai kai tafrizi ba to saboda yayin da mutum ya zamanto ta riga ta waje ba a kansa bai biya ba to ta zamanto bashi a kansa saboda yayin da ya ware ta zai fitar da ita dama ya ware bashi ne don haka in an sace suna nan azimmarsa suna nan azimmarsa wani yana ɗaya daga cikin aibin jinkirta zaba da zakka don idan ka kuskura dukiyar ta salwanta to ya zama sai ka biya tun da bashi ne haƙƙin Allah ne ake binka bashi wa in azalaha idan ya ware dukiyar a aslo asluha sai uwar kuɗin da ya fitar da zakar daga ciki qabla ikhraji ah, qabla sai uwar kuɗin ya zama tokan cewa suka salwanta qabla ikhrajiha kafin ya fitar da ita fa innahu yadfa'uha li arbabiha zai bayar da ita ga ma'abutanta ba zai ce tunda asalin kudin ya tafi to saboda haka zakkar ita ma ta tafi ba an fahimci wannan ka ware zakkar ka ware zakkar sawa'un inda alhawl ne ko ba'da alhawl kafin ka raba ma mabukata waɗanda su ne masu wanda suka cancanci ka bayar da ita sai aka sace uwar kudin sai aka zo aka shiga kantin ka aka yi maka sata kai ma kan ka zama to ka gaba ka cancanci a baka zakka dan musiba ta same ka to yaya za ka yi za ka ce to shi kenan ni ma na zama ahalin zakka ni ma in ci a ba za ka ci ba hakkin ba za ka ci zakka ba ba za ka ci ka ba a dai baka zakkar wani wannan haƙƙin bayan hakkin Allah ne dole ka je ka raba shi an fahimta wa man mata qabla ikhraj az-zaka wanda ya mutu kafin ya fitar da zakka aw awsa biha ko yi wasiya a fitar masa da zakka fa innaha tu'khadhu min ra'si malihi to za a dauke ta daga cikin uwar kudin sa wato wanda zakka ta wajaba a kansa a zakka ta riga ta wajaba a kansa sawa'un in zakkar amfanin gona ce ya zamanto kan cewar amfanin gona ya so ya bushe ana jira ne kawai lokaci yayi ai girbi ko kuma ana jira ne kawai a wato dabino a yanke shi alamar nunarsa kai wasa ta riga ta yi ko kuma shekara ta cika akan dabbobi ko kuma akan dukiyarsa bai fitar da ita ba kafin mutuwarsa bai fitar da zakkar ba kafin mutuwarsa amma wajen ta riga ta waje ba a kansa to za a fitar da ita daga cikin dukiyarsa au au sabiha ko kuma yayin wasiya ya yi wasiya inda mutane ba san meye harkar dukiyarsa ba amma shi yana da tsoron Allah yana rubuta wasiyarsa yana kula da haƙƙin Allah yana rubuta wasiyarsa bayan ya mutu sai aka ɗauko takarda aka ga ya ce to zaka wannan shekarar ta waje ba a gare ni idarin ta kaza ko ban fitar da ita ba to za a sanya ta a cikin abin da ake gabatarwa a fitar kafin wato a ce an raba gado kafin a raba gado tana daga cikin haƙoƙi da ya rataye da shi da dukiyarsa to ra ta amfani da ita kun san idan mutum ya mutu farkon abin da ake yi shi daga cikin dukiyarsa a fitar da abin da za a yi masa likafani daga cikin kuɗinsa a fitar da abin da za a yi masa likafani wannan kafin magada ce za su samu nasu sannan a sannan bashi haƙoƙin mutane sannan wasiya da ya yi to sannan kuma a ba magada min ba'di wasiyatin yusa biha aw an ambaci wasiya daga farko aw a aula ta ba ta wato ba bisa tartibi bane amma bisa tartibin bashi ake bayarwa kafin a soma bayar da wasiya wajen haƙƙin dukiya to bashi zakka tana daga cikin wannan bashin da za a bayar tunda bashi ne da ake bin sa na haƙƙin Allah wa yustahabbu fi sadaqati tatawwu sirr mustahabbi ne wajen sadaka ta tatsawu'i sadaka ta mustanafila mutum ya ɓoye ta ya yi ta a asirce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sab'atun yuzilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa ya faɗi mutum na bakwai din na ƙarshen su wa rajulun tafaddaqa bi sadaqatin fa ahsaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya yi sadaka sai ya ɓoye wannan sadakar tasa ya ɓoye ta hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun damansa ya bayar ba kaga dai hannu da yake kusa da mutum ba ma mutumin da yake gefe ba wanda yake kusa da kai ma bai sani ba to wannan shine yafi wannan shine yafi malamai suna sabani akan wannan saboda alqur'ani a waɗansu suna cewa a bayyana sadaka yafi saboda a isar da waɗansu mutane don su waɗansu kuma suka ce likulli makamin makal kowanne da makamin sa idan wuri ne da za a yi koyi to ka bayyana ta shine yake kamar ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ba mutane sun zo mabukata ya tashi ya ba, sai wani mutum ya taso da cikon tafin hannunsa na abinci ya zo ya ajiye a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ganin wannan sai wani ma ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna har yace man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda yake kyakkyawar sunna a cikin musulunci yana da ladan wannan sunna da ladan wanda biye koyi da shi to ga a cikin nan wajen ana so ana kwadaitarwa dan ana so a bayyana ta wannan makamin ya dace a bayyana amma in banda haka al'asul shine a wato a ɓoye wannan shine asali asalin abin da ake so a cikin sadaka a ɓoye ba a bayyanawa sai idan ya zama tokan ana so a bayyana idan makamin ya dace a yi haka Allah ta'ala ce in tubidu sadaqati fa in wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairun lakum idan kuka bayyana sadaka ma dalla da wannan bayyanawa da kuka yi amma in kuka ɓoye ta kuka ba fakirai to wannan shine ne ya fa alkhairi a gare ku wanda nuna kan cewa sadaqatu sirr ita ce tafi sadaka a ɓoye kuma shi yasa ake cewa sadaka ta sir a wato taƙi min masari alshar sadaka ta ɓoye ita ce take tsirar da mutum daga wato mummunan musifa masari alshar ne ake nufi da mummunan musiba abinda yake zai zo ya kayar da kai ka fada musiba ko a addininka ko a duniyarka to maganinta sadaqatus sir sadakar da ake boyewa ali ibn al husayn zainul abidin lokacin da ya rasu da aka zo yi masa wanka sai aka ga bayan sanar ya kanta saboda ɗaukan buhu da yake yi ko ba a san cewa shine daukan ɗaukan buhu ba ne ana bashi shi kobo ba sana'ar ba bace ba san menene yake yi ba amma sai aka ganin gefansa ya yayi kanta saboda ɗaukan buhu sai da fakiran mutane na madina suka rasa abincin da ake zuwa ana ajiyewa a kofar gidan sai suka gane ashe shi ne ke kawo kasuwa da daddare da daddare zai ɗauka yana yawo gida-gida yana ajiye musu a kofar gidajensu talakawa duk ya san su da kansa ba wani yake sawa ya masa ba tsakaninsa da Allah wannan addini namu addinin gaskiya ne waye zai wannan in ba mai gaskiyar imani ba ba wanda ya sani sai da ya mutu sannan aka ga alamar a jikinsa kuma sannan da fakiran madina suka shiga suka gano suka nemi wanda zai ba su abinci suka rasa sannan suka gano cewa zainul abidin ne yake yin wannan zai ce sadaka sir shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce sadaka hujja ce hujja ce akan cewa mutum mai gaskiyar imani ne ya yadda zai hadu da Allah kuma ya yadda Allah yana sakamako wanda duk zai wannan ya tabbatar kan cewa zai hadu da Allah kuma ya tabbatar Allah zai masa sakamako shi yasa sadaka take hujja wato burhan wa sarfuha lil aqarib wal jiran kuma mustahabbi ne wajen sadaka ta tsawuyi a bayar da ita lil aqarib ga yan uwa wal jiran da makwabta dangane da al aqarib yan uwa ba sadakar tsawuyi kawai take banta da ita ba hatta sadakar wajibi saboda hadisin Abdullahi bin Mas'ud da na ambata mana na matar abdullahi bin mas'ud da take za ta iya ba ma abdullahi bin mas'ud iya hiya wa wasila sadaka ce da sada zumunci lada biyu ladan sadaka fitar da haƙƙin Allah da kuma ladan sada zumunci kai ne kuma kun san sada zumunci shine ki ƙara arziki shine ki ƙara tsawon rai annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so a yawaita masa rayuwarsa a tsawaita masa ajalinsa a shimfiɗa masa arzikinsa to ya sadar da zumunci ya sadar da zumunci ya rinka ba ma mabuka ya rinka ba ma yan uwansa sai Allah ya tsawaita rayuwarsa kuma Allah sai ya yawaita dukiyarsa sai Allah ya yawaita dukiyarsa ya sanya musu ya sanya mata albarka to wannan ba kawai akan sadakar ta tsawo'i bane hatta sadakar wajibi zakka to raka yadda mutum zai fitar da zakka ya nemi yan uwansa ya ba su shine aula ya kaddamar da su idan ya zama to kan cewa waɗanda ba yan uwansa ba sun ku bukata yan uwansa su ma fakirai ne suna da sifar fakir amma fa dole sai sun cika sifar sifar fakir ba za ka ce ai tunda an a cikin wanda za a ba da zakka ba a ce da yan uwa ba alfuqara wal fuqara wal masakin aka ce saboda haka idan yan uwan sun sifantu da sifar fakir da maskara su ne ake ba su zakka amma idan yan uwa ne amma kuma mawadata ne ba za su ce a to ina zakkan mu ba kana fitar da zakkan mu ba ka ba mu bayan nune wa ɗan uwanka da shanci a kyauta mashin uwa sai ce a ai ba fakirai sai idan sun sifantu da sifar fakir su to idan bayan sifantuwa su da sifan fakir amma waɗansu sun fi su tsananin buka sun fi su tsananin talauci to na wajen sai ka ba mu ƴan uwa daga ciki kamar yadda aka ce na wajen naƙali ɗin nan ka ba mu ƴan uwa sannan ke naƙalin akasarinta ya zuwa ga wanda suke sune al'adam mafiya bukata wal jiran makwabta makwabta su ma ana so ya zama tokan kan cewa su ake kaddamarwa wajen ba da sadakar tasawu'i sadakar nafila wajen ba da sadakar nafila magana akan sadakar nafila ne to amma illar da ke cikin ba su ta sadakar nafila ita ma tana nan a cikin illar da za a bayar da su ta sadakar wajibi al misali mutum ne wanda yake mawadaci makwabtansa duk mabukata ne ɗan uwansa ba a nan unguwar suke ba yana hotoro yan uwansa suna can rijiyar lemu ya tashi ba da zakka sai a ga sai a ga ana tafitar sai a ga ana kwasar kayan abinci ana kwasar raguna ana tafiya da su can rijiyar lemu ko da suna da bukata ba a ba su ba kaga wannan zai zai shafa zuciyarsu sau da wannan illar tana nan hata a cikin zakka shi yasa ne ake sai ya zama to kan cewa kaddamar da aljiran mabukata makwabta kuma ma wajen makwabtaka ɗin al'akrab fal'akrab mafi kusanci wajen gida makwabcin da yake kun haɗa katanga da shi shine aula bisa wanda ba ku haɗa katanga da shi ba kowanne gidansa ya fi kusa shi ne shine haƙƙinsa ya fi rataya da kai idan ya zama kan cewar makwabci an yi wasiya a kansa kamar ana tsammanin su zai zama cikin magada to kaga shi kowa cancanta ya zamanto an yi masa ihsani yayin da aka fitar da ihsani da a wata ta'akkadu fi shahri ramadan ita sadaka tana karfafuwa yin ta yana karfafuwa a cikin watan ramadan Sadaka ta tawwa'i da kuma sadaka ta wajibi dukkanin su biyu sadaka afwan ta tawwa'i tana karfafuwa a cikin watan ramadan دليل يجيني أدب حديث عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يأفو قوة كوتا كوتا سنة كل سنة نيدة يوا يعين دي كتشين رمضان أتمنى رمضان كوتا النبي صلى الله عليه وسلم تاتي يوا دومين يتاشي إن كوتا كأنه آه، فإنه كالريح المرسلة كمربو قوة كتشاسو ودعك سكيت إسكا Kafin iska komai dauka take ta fitar da ta tafi da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam komai bayarwa yake cikin ramadan komai bayarwa yake ba abin da yake gagara ya bayar shi a gabaki daya ya fi karfi me ya kai wannan za a zo a tambaye shi ba shi da shi ya ce ka je ka ci bashi idan na samu zan biya akwai wanda ya fi wannan kaga kenan ba sai da akwai yake bayarwa hatta in babu din zai ce ka je ka ci bashi idan ya zo zan biya da zo ka baka da shi aka zo aka tambaye ka baka da shi hmm, aka ci gaba da tambayar ka ai ba ga balbalin bala'i <laughs> to wannan shine ainihin zuhudu shine ainihin zuhudu wato kaurace ma duniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuhudu ba shine ka sa kaya dakal dakal ba ba shine zuhudu ba zuhudu ya zama duniya ba ta cikin zuciyarka ba ta cikin zuciyarka ba ka za ka gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam duniyar ba ta da ba ta cikin zuciyarsa shi yasa baya komai girman ta komai yawan da sai bayar da ita an ce ya bayar da shatun baina ne awaki da suke tsakanin duwatsu guda biyu awaji guda kamar ka ce tsakanin dala da goron dutse jibi wannan katin filin a ce duk awaki ne a ciki ya ba mutum ɗaya ce kora suka tafi na bata gabaki daya wanda zai irin wannan kyautar shi ne aka sifanta shi da cewa fa innahu yuti ata'a man la yakhsha faqat yana bayar da kyautar wanda baya jin tsoron talauci inda ka san me yake sa ka dan rike wani abu kada ka bayar to to baka sani fa gobe fa wata kila al'amarin fa wata kila kasuwa ta canza wata kila abinda abin nan wata kila albashi ya zama to kan cewa yayi jinkiri ko makamancin wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba dama ta ya za a mutum ta ya za a yi mai yaƙini irin yaƙinin annabi sallallahu alaihi wasallam ji tsoron talauci to amma haka aka sifanta shi saboda haka aka gan shi to a cikin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka kyautar ta take to wannan shine dalili na kan cewa yin sadaka cikin watan ramadan wato yana zamantowa aiki wato sunna ce muakkada mustahabbi ne da aka karfafa shi ko yaya mutum ya ƙoƙari ya kamanta cikin watan ramadan da sadaka mutum ya ƙoƙari ya kamanta wajen watan ramadan kuma shi yasa malamai suka sukan soyar ma masu dukiya masu fitar da zakka sanya watan fitar da zakka su cikin watan ramadan saboda ana shi wata ne da ake so a yi isani a cikinsa sadaka ta tsawo ima an fi so a yi ta a cikin ramadan to ballantana kuma sadakar wajibi don haka idan mutum yana da zakka ya sanya watan fitar da watan fitar da zakkarsa cikin watan haji ya zama to shine watan fitar da zakka faslun sabon fasali wanda yake shine fasali na karshe a cikin a cikin babu zakka sadaka fasali akan sadaqatul fitr zakar da kai sadaqatul fitri wajibatun sadakar wato zakar da kai shine ake ce mata sadaqatul fitr sadakar wato sadakar sauke azumi alfitr shine sauke azumi shan ruwa sadakar shan ruwa daga azumi wato fitar watan sadakar fitar watan ramadan wajibatun wajiba ce farabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ta wannan shine abin da yake mafi rinjaye a cikin magana biyu ta malamai waɗansu tafi akan cewa sunna ce domin zakka da take wajiba ita ce zakkar ita ce zakka ta farilla amma sadakar duk wata sadaka kuma bayan ta bata sai dai ta tsawuri a bisa hadisin Imam Ibn Ta'alaba yace ja'ana rasuluk ya rasulullah manzanka jakadanka ya zo mana suke Allah ya wajabta mana sadaka a cikin dukiyarmu da za mu rinka bayarwa hal alayya ghairuha ina da wata sadakar wadda take zan biya bayan wannan yake la illa an tatawwa sai dai in kai tatawwi sai dai in kai tatawwi to amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da sigar farabaha kamar hadisin abdullahi bin umar فرض رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم زكاة على المسلمين على كل حر على كل على كل حر أو عبد maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar da kai akan kowane ɗa da bawa da mace da yaro da mace da namiji daga cikin musulmi kaga sai ce farabaha ya farlanta ta to wadan sun ce ma'anar farabaha qaddaraha ya iyakance ta wannan khilafu zahir ne in faraba ta zo a cikin yaren shari'a ana nufin farlanci ana nufin wajabci to ka kauri da cewa wajabci ne wato wajabcin sunan a a a wajabci ne da suna ta tabbatar da shi wannan yana da karfi a wanda yake kuma shine rajihi tajibu bi awwali laylata eid al-fitr tana wajaba da daren farko dare na farko na idin karamar sallah ala ahadil qawlayn al mashhurayn da a bisa tsaye daga cikin kauluka guda biyu masu mashhurai wato akwai kauli biyu wanda kowannen su mashhuri ne ma'ana ma'anar kauli mashhuri shine wanda ake fatawa da shi mm, domin ba a fatawa da kauli wanda yake ba mashhuri ba kauli wanda yake wani garibin magana wanda da wuya ma ka ji an fara ba a fatawa da wannan abinda ake in ka ji a cikin zaman fiƙo an ce al-mashhur wato abinda ake fatawa da shi kenan shine abinda malamai suke fatawa da shi kenan kamar Khalil in yace al-mashhur wato mubayyinan lima bihi al-fatwa yana bayyana abinda yake da shine ake fatawa shine al-qawl al-mashhur mashhurin magana to qaulin abinda mashhurin magana akan lokacin da take wajaba magana biyu ne magana ta farko tana wajaba daren sallah farkon daren sallah wato idan aka ce ana cewa an ga wata ana cewa an ga wata to lokacin nan zakatul da kai take wajaba dan shine farkon daren daren idi wal akhir qawli na biyu tajibu bi tulu'i fajr yawm al id tana wajaba da hudowar al fajr ranar idi saboda haka idan me fa'idar wannan sabanin me bambancin kaulin guda biyu idan muka ɗauki ƙauli na farko cewa tana wajaba da wato a cikin daren idi idan aka yi maka haihuwa a cikin daren to sai ka fitar da wannan yaron zakafin da kai amma a ƙauli na biyu ba za ka fitar masa ba in aka haife shi kuwa da safe in aka haife shi da safe bayan an yi sallah asuba aka yi maka haihuwa to a duka bisa dukkan kauli za ka fitar masa da zakar da kai ku gane bambancin kenan ko mutum ya musulunta a daren idi to sai ya fitar da zakar da kai a bisa kauli na farko a bisa kauli na biyu kuwa ba zai fitar da zakar da kai ba shine malamai ke kira fa'idatul khilaf in kaji malamai sun yi sabani akwai fa'idar wannan sabanin kowane sabani ta samu za a ga akwai abubuwa da suke biyo shi biyo bayansa na hujja a babu dalili na sunna da ya bayyana lokacinta illa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ugnuhum hada al an anil mas'ala ku wadatar da su a wannan rana daga daga daga yin daga bara kada su bara a wannan rana ranar idi to ranar idi sai malamai suka ce to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hikimarta a wadatar da mabukata daga yin bara a ranar idi to ranar idi da yaushe take farawa waɗansu sai suka ce ranar idi tana farawa da hudowar rana ne a da hudowar alfijir shine ranar idi ta fara in alfijir ya hudo rana ne ranar idi waɗansu kuma suka ce in aka ce rana dare yana shiga cikinta saboda aka dara tana farawa da daren nan daga rana ta daga dare ya faɗi shi yasa kun ga a wato shi yasa a ake yin a shi yasa a ake yin tarawi a daren farko a daren farko na ramadan daga an ce an ga wata sai a yi tarawi domin ramadan ya shiga ciki ramadan ya shiga kuma shi yasa ake duban wata da daddare ba da rana ba da rana ce ita ce take fara nuna farkon rana da kun ga ba za mu ce za mu tsaya mu dubi wata da daddare ba sai mu bari sai gobe gobe sai mu duba mu gani in wata ya fito to mun san cewa yau ramadan ne hmm? ko ba haka ba amma da muke duban wata da daddare ya nuna kan cewa kenan ranar sabon wata tana farawa cikin wannan dare ne eh eh a za ka cika ai domin in ka ga sha'aban wato idan ka ga wata bayan zawal na gobe ne in ka ga wata kafin zawal na jiya ne in dai kafin rana ta faɗi ka ga wata to ka san cewar kenan wannan daren shine ranar farko na ramadan to raka za ka cika azumin ka na sha'aban eh za ka cika ka na sha'aban ba za ka ajiye azumi ba wa fa'idatul khilaf fa'idar wannan sabani tazharu fi man mata aw wulida aw aslama aw nahwi dhalik fa'idar ta shine tana bayyana ne a cikin wanda ya rasu ko aka haife shi ko ya musulunta ko makamancin wannan shine kamar yadda muka ambata na wanda ya musulunta ko wanda aka haifa sai wanda ya rasu idan mutum ya rasu a daren sallah a bisa kauli na cewa daga daren sallah take waje ba za a fitar masa da zakar da kai a bisa kaulin cewa daga fitowa alfijir ne ba za a fitar masa da zakar da kai ba dan bata waje ba a kansa ba shi ne fa'idar wannan sabani da to mene ne mafi rinjaye na'am na'am dare shi ne mafi rinjaye saboda dare yana shiga cikin rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubnuhum hadha al-yawm an al-mas'ala ko wadatar da su a wannan rana daga tambaya idan aka ba su da daddare ba sun samu abin da za su ci ba za su yi bikin sallah da shi to shi kenan saboda haka daga wajen yana fara daga cikin dare ne hmm, daga cikin dare wa yajuzu ikhrajuha qabla yawm al-eid bi yawmayn wa thalatha yana halatta kun ga yace yajuzu yana halatta ma'ana ba mustahabi bane ba wajibi bane ya juzu ya halatta kana da zaɓi in ka so zaka iya fitar da ita qabla yawmil eid kafin ranar idi bil yawmayn da kwana biyu wa salata da kwana uku wato tun daga da 27 za a iya fitar da zakar da kai da haka wanda yake jin tsoron zai shagaltu da harkokin rayuwa ba zai iya samun lokaci ya fitar da ita a cikin daren sallah ba ya bayar da ita zai iya bayar da ita qabla al-yawmayn wa salata dalilin wannan ku ayyukan sahabbai an ruwaito daga ayyukan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga daga irin sa Abdullahi bin Umar suna yi kuma ya zamanto wannan kaul fi'ilin nasu al'umma ta karbe shi bil qabul an karbe shi an yadda da shi don haka ya zamanto abu wanda yake a karbabbe wala tasqutu bi mudhi zamaniha ba ta faduwa da wucewar lokacinta wato ma'ana idan mutum ya zamanto bai fitar da zakkar da kai din ba har aka yi sallah ko kuma har ranar iri ranar sallah ta wuce to ba ta fatuwa ma'ana ba shi ne ta ya biya sai dai ya bayar da sadaka daga cikin sadaka ladan da ake samu na zakkar da kai bai samu ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akhrajaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya bayar da ita kafin sallah to ya to zakka ce karfafa wanda kuma bayar da ita bayan sallah to sadaka ce daga cikin sadaka wanda ya yi wa cewa ana bayar da ita kafin sallah in ba haka ba ka dai bayar ka sauke haƙƙi amma ba ka samu ladan da kafin da kai ba mafi kyawun lokacinta shine mutum ya bayar da ita kafin da safe kafin a tafi sallar idi kafin a yi sallar idi shine mafi kyawun lokacinta amma idan zai zamanto kan lokacin zai kure ko kuma yana jin tsoron zai yi tafriqi yayi take, ya zamanto har an yi sallah bai bayar da ita bai bayar da cikin dare ya bayar da ya raba ta cikin dare wala tudfa'u illa li faqirin hurrin muslimin ba a bayar da ita sai ga wanda yake fakiri ta musulmi fakiri ba mawadaci ba ba a ba mu mawadaci kafin da kai saboda kada ka ce za ka raba ma 'yan uwa kamar yadda ake yin zakafin da kai a kai wannan gida wannan su masu kawo nasu a ranka canji kowa bayan kuma duk kowa ba shi da bukata a'a fakirai ake dole sai fakiri da haka in ka ba mu wanda ba fakiri ba ba sai ba hurrin ya zama to da ba bawa ba musulmin musulmi ba dimmi ba kada ka ce kana da kirista makwabcinka wanda yake mabukaci ne na cikin halin kakanin kai ka ce za ka ba shi in ka ba shi zakka da kai ba sai ba sai ka saki a wajen ba musulmi wannan shine kauli wanda yake mafi rinjaye akwai sabani a cikin wannan tare da cewa babu wani nafi da ya nuna kan cewar ga wanda za a ba mu daidai kawai kasancewar ita zakka ana bayar da domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ugnuhum ko wadatar da su hadal yawmi anil mas'ala daga yin tambaya ugnuhum wato musulmi da wannan rana rana suwaye ranar musulmi ce ranar idin musulmi ce aka ce kowa za su da su daga tambaya to daga nan malamai suka dauka akan cewar sai musulmi za a bama kuma sai wanda yake mabukaci domin shi ne za a wadatar da shi daga tambaya sai kuma wanda yake da ba bawa ba domin bawa an dauke masa bukatarsa وهي صاع من غالب قوت أهل balad ana fitar da ita sa'i wato sa'i shine mudu hudu shine kwano na bogaji abinda ba mu ambata ba dangane da sa'i shine bayanin sa ga wanda ba shi da shi ga wanda ba shi da ma'auni miqdarin sa'i shine mutum wanda yake matsakaici ba babba ba ba kuma wato ɗan ƙaramin mutum ba matsakaicin mutum ya tara hannunsa haka ba tare da ya matse su ba ba tare da kuma ya shimfiɗa su haka ba yadda ba za su ya tara hannun sai da zai iya rike abin da ke ciki ya cika shi sau hudu to sa'i ɗaya kenan wannan shine ne idarin sa'i ga wanda ba shi da ma'aunin kun ga wannan yana daga cikin sauƙi na shari'a yana daga cikin sauƙi na shari'a ga wanda yake ba shi da shi ba shi da ma'aunin to sai ya zo ya yi kamfata hudu to shine sa'i ce na mutum da yake na abin da za ka fi da mutum ɗaya min galibi quti ahli balad daga galibin abincin mutanen wannan gari me aka fi ci a wannan garin menene abincin da aka fi ci a wannan gari yanzu kamar a nan Kano me abincin da aka fi ci shinkafa shinkafa ce kawai banda masara eh masara ta yi ko ba ce ba ana cin masara gero yayi ko bai ba ana yi ana cin gero dawa wake eh, ko wake wato galibin al'ud abinda ake rayuwa a kansa abinda ake dafawa a ci mun san akwai gidajen da ake dafa shinkafa akwai inda ake dafa masara akwai inda ake farza dawa da gero akwai inda ake cin wake shi shi kadai eh a fita da taliya taliya a taliya ba a auna ta eh a kwano a auna fulawar ba wannan banda abin da aka sana'a shi abin da ya zama to sana'a ta shiga cikinsa eh abin da sana'a ta shiga cikinsa baya ciki ko alkama ko acca na'am a'a galibin abin da ake ci galibi koti ahalil balad galibin abin da mutanen garin suke ci yanzu kaga kamar nan ba za ka ce a in aka fitar da dabino yayi sama eh? yayi a madina a madina yayi amma a nan fa kaga dabino ba a cin sai dan marmari sai dan marmari nan mutane ba sa cin dabino su koshi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahadu baiti laysa fihi fihi tamr jiya'u mutanen gidan da ba su da dabino to mai wata ne ma'ana dabino yana maganin yunwa to mu a nan wajen mu sai mu ce dabino dan dai a aikin marmari ne idan mutum ya ci daya biyu uku shikenan ya isa amma ko dan su abincin su kenan su ci da safe su ci da rana su ci da dare to amma ga nan da yake ba haka yake ba shine ba shine galibi kotu ahlul balad ba saboda haka idan muka tsaya muka duba cewa al'adar gari za mu ce da dino bai ba amma muka tsaya muka duba asali muka tsaya muka duba asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to za mu ce anan anan ba zai yi ba yayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam so yayi mu da za mu ce ba zai yi ba sai dai za mu iya cewa saboda talakawan da za a bama bukatar su ba da shi ba domin aka ba su ba zai wadatar da su daga tambaya ba ba zai wadatar da su daga tambaya ba tun da al'ada idan aka yi sallah aituwan sallah aituwan sallah kaga wani na karfafa ba da shinkafan da kenan alal muslim ana fitar da ita akan kowane akan musulmi wato wanda za a fitar da zakafin da kai dole zama musulmi idan mutum ba musulmi bane babu zakafin da kai a kansa alhurri ya zamanto ɗa ba bawa ba bawa ba a masa da zakkan fudda kai almukallaf wanda yake mukallafi wato tana wajaba wanda take wajaba a kai tana wajaba a kan musulmi ta mukallafi wato baligi ba yaro ba almusir wanda yake da wadata an nafsihi da barin bukatuwar kansa wa al-musir wanda yake wato mawadaci an nafsi ya tsada ita akan kansa wa amman talzamhu nafaqatuhu da kuma wanda duk yadda shi ta waje ta lizince shi min al-muslimina na daga musulmi daga musulmi kadai wanda ciyar da su ta talibince shi amma kuma musulmi ne ba wanda ciyar da su talibince shi ba wanda ba musulmi ba bil qaraba da dangantaka saboda dangantaka su zama yana jin shi ne zai ciyar da su kamar ƴaƴa kal auladi kamar ƴaƴa kamar iyaye idan mutum iyayensu shi shi yake ciyar da su mabukata ne shi ke ciyar da su to haka su ma zai ware musu zakafin da kansu wa birriqi da kuma wanda ciyar da su ta waje ba a kansa birriqi saboda bayinsa ne kala abidi kamar bayi da suke karkashinsa wa bi ghairihi ma da wani ɗayan da wato da wani waɗannan abubuwa guda biyu shine arriqi wal qaraba wato wanda ciyar da shi take waje ba a kansa ba dan cewar akwai dangantaka ba ba dan cewa bawansa bane sai don wani sababi na daban zauja kamar mata matar aure kaga matar aure wajibi ne ka ce da ita dan kanwa ka ce ko ka dan yarka ce ko ka dan yarka ce a'a dan saboda ita matar ka ce sababi ne da ya wajabta mata ka da ita Allah ya wajabta maka ciyar da ita da tufatar da ita kamar yadda ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka zauja wa khadimiha da mai mata aiki in kanat maliyatan idan ta zamanto wato mawadaciya ce maliki ya sa da wannan tafsilin cewa mace ana duba ta a gani idan irin wanda take ce an mata hidima ce ba zai yiwu a ce ita za ta rinka hidima da kanta ba ka je ka aure ta to kana da ɗayan zaɓi guda uku guda hudu ka sai mata bawa da zai mata hidima ko ka ɗauki hayar bawa wanda za ka rinka biyansa ya yi mata hidima ko kai mata hidima da kanka ko kuma ka ɗauki nauyin ciyar da wanda yake shi ne bawanta da iyayenta suka kawo don ya rinka mata hidima kai ka rinka ciyar da shi haka malaman malikiya suka ce idan irin wadda take ba za ta yi hidima da kanta ba ce ba ta saba a gidansu tana ɗiban ruwa da guga ba Ba ta saba a gidansu tana girki ba ko tana shara saboda haka idan ka je ka aure ta sai ka shirya mata wanda zai mata wannan eh war gidan tana yi da kanta ita dama haka ta tafi haka ta saba ita ko wannan kaje aure da ba ta iya yi da kanta ba eh ya ci gaba a haka babu rashin adalci a wajen malikiya shi za za ga irin shi za ka ga mutanen Mauritania inda suke riko da masaban Malik sun hmm? aka ce wa mace ki kiki kawo mana shayi ta ce ma khulifna li hada ba don haka aka halice mu ba kawo abinci ma khulifna li hada ba don haka aka halice mu ba <laughs> ba da ibn al-qayyim yayi rushi ya rusa wannan magana ya rusa wannan magana ce ba ta da asali yace domin ga fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance ita ce take yin hidima take nika har sai da hannunta ya bororo har sai na ali ya tausaya mata yace je ki wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ga bayi nan an kawo ki roƙe shi ya baki bawa ya baki daga cikin kuyangu da ake da su wannan ta rika dauke wannan wahala sai ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya masa sai ce bana nuna miki abin da ya fi wannan ba wanda ya fi muku hadini in kin zo zaki bacci ki yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 to wadanda sun ce wannan ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ma Fatima abin da yake shine aula da a'la da abin da yake da darajar ta wajen Allah ba abin da yake za ta dauki abin da yake koma baya ba bayan da matsayin da cewa ita shugabar matan ta ne kai baki daya saboda haka do ya nuna mata abin da za ta yi ishtihadi da shi wajen ibada don wannan kokarin da take yi na ishtihadi a gidan mijinta ibada ne saboda haka baya so mata abin da zai zamanto ta tawaya daga yin ibada da zai tsara darajarta a wajen Allah jalla wa ala shi yasa bai bata hadimin ba amma wanda take a wadda take ita ba za ta iya wannan haƙurin ba ko mijin zai iya ba ta yana daga cikin na bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su bil ma'ruf da abin da ke al ma'ruf to amma su ma yana daga cikin ma'arufin nasu yana daga cikin ma'arufin mata da kan cewa al'ada ta riga ta gudana akwai abin da mata ne suke yi Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya zo wucewa ya ga asma'u binta abubakar siddiq ta ɗauko itace ta ɗauko itace saboda zubair raƙumi guda yake da shi da shi yake zuwa yake ban ruwa a cikin gonarsa in ya tafi gona zai yi ban ruwa ba abin da zai ɗauko babu abin da za su da abincin raƙumin girkin da zai ci da itacen da za su yi amfani da shi wajen girki sai su za su ɗauko a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta ya tsaya ya ce ki zo ta hau kan raƙuminsa don ya ƙara da cikin madina sai ta ji kunya ta zo tana gaya ma zubair ta ce ai saboda kai ne na ji kunya ban yi bai ce to ai ni a ganki a haka din ya fi mun tsanani bisa a cikin haukan kin da kin haukan eh, raƙumin an shigar da ke cikin madina a ganki a haka din kina dauke rabe rabe da kaya ya fi tsanani a gare ni to wannan a shahid kun ga gashi ya nuna kan cewa al'ada ne wanda yake sahabbai suke matan su ne musu hidima matan su ne musu hidima saboda haka mace ce ita ba za ta yi hidima ba sai mijinta ne zai mata ta kai matsayin da in ba in mijin ba zai samu mata mai hidima ba sai dai shi zai mata hidima da kansa kamar yadda aka faɗa wannan ya saba abin da yake sun al'ada wadda ta tabbata a lokacin a lokacin saukar wahayi wanda yake kuma tana daga cikin abin da ake itibari da ita to ala ayi halin idan dai kana da mai aiki wanda yake hidimta ma iyalinka shi ma wajibi ne ka ciyar da shi ka fitar masa da zakka sai dai akwai tafsir idan ya zama tokin kana biyan sa albashi albashi kake biyan sa shi yadda shi da kake yi ihsani ne kake masa wajibi ne ka fitar masa da zakatu da kai ko ba wajibi ba in aka duba da kan cewa man talzamuhu na fafatu ce da shi take wajaba take lizimta ce da shi ba ta lizimce bai lizimce ka ba idan dai ka bashi abin da yake shine albashinsa amma al'aula yana daga cikin karinci ya zama to kanci ka fitar masa da zakar da kai wa qawluna ala muslim da muka ce tana wajaba akan musulmi ila akhirih ihtiraz min al-kafir dan mutoge wanda yake kafiri kafiri ba a baya fitar da zakar da kai ba a fitar masa war raqiq da kuma wanda yake raqiqi wato shine bawa baya fitar da zakar da kai ba a fitar masa wal mu'tir da wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin wahala marashi wanda ba da shi ba ya fitar da zakar fidda kai fa innaha la tajibu alaihim zakar fidda kai ba wajiba ce a kansu ba wal mu'sir abin da ake nufi da al mu'sir wanda yake cikin wahala wa in kana du usratin wanda yake cikin tsanani a saurara masa huwa alladhi la yafdulu lahu an quti yawmihi sa shine wanda sa'i sai ba zai masa saura akan abincin yau ba ya da abincin da za a ci yau ba shi in aka ci na yau to babu sa'i guda ɗaya da zai saura ba zai samu wato kullum sai dai a samu kwano ɗaya na awo sai ya yi awo kullum da wannan asir ne in ya awon yau to na gobe kuma sai illa ma sha Allah sai abin da Allah ya kawo to wannan shine al-mu'sir da kafu da kai bata hau kansa ba wala yajidu man yusallifuhu iyyahu kuma ba zai samu wanda zai bashi bashi ba ma'ana kenan zai samu wanda zai bashi bashi sai da kafu da kai za ta hau kansa duk da ba da shi amma ya samu wanda zai iya bashi bashi zai ci bashi ya fita da zakafu da kai domin fatan kanta zai iya samu ya biya daga baya wannan shine a ƙarshen babu zaka da wanda yake ya kare da abin zakafu da kai wanda tana da alaƙa da azumi hikimar zakafu da kai shine kamar da ya zo a hadisin abdullahi ibn abbas tsohratun lissa'im min rafati wallahu wa tu'matan lil masakin dan da tsarkake mai azumi daga arrafatu irin wasan uh, zancen da ya rinka yi watsatse da kuma wargi da ya rinka yi a cikin azuminsa wanda ba za ka raba mutum da wannan ba to shi ko azumi ba a so a yi masa haka to wannan zakar hikimarta sai ta tsarkake mutum da zaman ka fara ga waɗannan abubuwan da wa tu'matan lil masakin da kuma a baya a ba mu miskinai abin da za su ci sallah a ba mu miskinai abin da za su ci don ya zama ranar sallah ba a bara saboda ka mu da muka bayar ga kasan har akwai wani bara na musamman turawan tv da ake ranar sallah bara ne na musamman da ake yi na ranar sallah ba a so cewa yi a hana wannan to su in ka kai musu gida ma masu bara sai sun yi wannan turawan tv saboda jahilci سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai tambayoyi da aka rubuto na farko shin idan kudi ya kai adadin nisabin zakka shi ma za a raba gida arba'in ne sannan a bada kaso ɗaya ta yi bayani a baya amma ban fahimta ba eh haka ne za a yi idan kudi ya kai nisabin zakka a in ya kai nisabin zakka to zakka ta waje ba a kansa in ma ya wuce nisabi zakka ta waje ba a kansa amma bai kai nisabi ba zakka ba ta wajaba ba to abin da yake wajibi wanda za a fitar shine kudin sai ya kasa shi kashi 40 ka fitar da guda daya ko kuma tunda yanzu zamani ne na lissafi ka yi sau 2 and a half percent hmm? ka yi sau 2 and a half ka danna percent abin da ya fito shine ah, ansar shine zakkar da zaka bayar in kuma ya fi maka sauki kai rabo to sai ka raba kashi arba'in ka fitar da kashi ɗaya wannan shine zakar kuɗi kenan zakar amfanin gona daban ne shi kashi ɗaya cikin goma ne ake fitarwa idan na noman da aka yi da damuna ne idan kuma na noman rani ne ko noman ban ruwa noman lambu shi kuma kashi ɗaya cikin ashirin ka raba shi kashi ashirin ka fitar da kashi ɗaya za a iya fitar da zakka da kuɗin da aka sata a gwamnati shekul islam ibn taimiyya ya yi fatawa akan wannan ya ce ba ka da lada amma sai ka fitar da zakka kudin sata idan mutum yana da kudin sata a wajensa da kudin da ya ci sai ya fitar musu da zakka ko ba shi da lada saura kan bai fitar da zakka ba ga ladan sata ga alhakin sata ga alhakin rashin fitar da zakka a kudi da suka kasance a wajensa kuma fitar da zakkar ba shi ne zai halatta kudin a gare ka ba ba wai zai halatta kudin a gare ka bane ki to ai alhamdulillah dai ko ba komai dai ai fitar masa da zakka ai na yi ibada da zakka da shi kamar mutanen da shi sata ne su je su kai mutane haji sai su dauka da sun saci kudin gwamnati sun kai mutane haji wannan abin da suka yi sun sun sha ba su sha ba ya halatta kanwarka uwa daya uba daya idan ka fitar da zakka ka yi mata aure domin babanku ya mutu kanwarka za ka iya ba ta zakka zaka iya bada zaka iya bata zakka kwarai da gaske kuma zaka iya mata aure da kudin zakkar duk da yake al'aula dukiyar ka bata dukiyar to zaka in ka zaka iya in ka bayar kace to to ni wannan dukiya gashi na baki zakka ce amma ina ganin abin da kika fi komai bukata gare shi shine aure saboda haka zan yi miki kayan daki da wannan dukiya ni wakilin ki ne a cikin wannan dukiya saboda haka daga cikin a matsayin wakilci ne zaka yi mata kayan daki za ta yi mata aure da wannan kuɗin amma zakar haƙƙin ta ne za ta ɗauko ka bata za ta iya abin da ta so da shi amma musamman tana ƙarƙashin kulawarka tana ƙarƙashin kulawar ne za ta kula da dukiyarta za ta iya jikintar lamarin abin da ke ya fi maslaha a gare ta ya halatta idan na fitar da zakka in ciyar da mutane abinci da kuɗin a watan azumi ko kuma sai dai rabar da kuɗin ga al'umma a ka rabar da kuɗin haƙƙin su ne in sun so ba za su ci abin sun so ba za san abinci ba su ke zai sai gadon da za su kwanta ba shi da gado yana ganin abin nan gashi an kawo masa dubu arba'in ko dubu hamsin ya ga dama ce wanda yake ba abin da yake so a rayuwarsa irin ya kwanta akan gado da katifa ko da ku zai kwana da yunwa ne shi ya kwanta akan gado da katifa shi ya fi masa kaga dan kaje ka bashi dan kaje ka bashi wake da shinkafa ka sanya masa salad a kai wannan ba abin nan ba shine ya dame shi ba tunda Allah ya ce dukiyar nan ta su inna man sadaqatu lil fuqara ilam inna lamul milki ne nasu ne milkin su ne so da ka baka tasarrufi a cikin dukiyar yanzu kamar mutum an bashi albashi yanzu zaka iya zuwa dan kawai kai ne accountant kana ba mutane ka tusa ka ba su albashin su sai ka ce kai abin nan maimakon tusa an baka buhun shinkafa ya dace a baka bar ka dauki buhun shinkafa hmm, da rago shikenan ka tafi gida za ka yi masa haka sai kai ka kara sai kai ka kotu ka yi rufi a cikin dukiyarsa to haka ma wanda kake bashi wanda yake bashi zakka mallakar dukiyarsa ce mulkin sa ne baka da iko shi yasa malamai suka ce idan kana bin mutum bashi kuma fakiri ne sai kai masa zaniya kace ka bashi zakka amma ka zame bashin da yake binka malamai suka ce waɗansu malamai suka ce zakkar ba sai ba sai ka sake fitar da ita don haƙƙinsa ne ka bashi ta yi ya zama to akwai wani bashi wanda yake ya fi tsanani bisa naka to za ka ba za ka yi masa zamiya ba amma za ka yi cewa ga zakka to kuma baka ka san fa akwai bashi na ba za ka iya biya ne yaya to shi kenan za ka biya in yace a ba komai shi kenan ai wannan sauki ne ai zamiya in ya inda izininsa ne ake shi kenan amma an babu izininsa ba za ka yi zamiya ka ce to shi kenan a maimakon zakka ba ko to shine to to amma dai anan idan idan kai irin wannan idan kai irin wannan ba za a ce sai ka biya sai ka sake fitar da zakkar ba tunda da yaddar sa sai dai wataƙila ka sashi a cikin halin takura ya zo ya yi yadda ne bayan da ya shi yasa bai dace ba amma dai ba za a ce zakkar ba kai ba kamar kamar in aka yi zaniya ya halatta mutum ya ware wata rana kamar alhamis yana sallar dare ragowar kwanakin ya huta ba sai ya yi ba kuma zai iya yin raka'a biyu rak ya isa a ba a so a ware wani dare wanda shine ake yi keɓance shi domin sallar dare annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahussu lailatul jum'a bi qiyamin wala yawmiha bi siyam kada ku keɓance daren juma'a da sallah ko ranar juma'a da yin azumi ba a so a keɓance dare kai bakin kokarin ka. kai bakin abinda ake so abinda zaka dawoma akai in raka'a biyu din nan shine zaka iya yi to ka tsaye duk dare ka rinka raka'a biyu in kwata za ka iya tashi kana yi duk dare ka rinka yin kwata don da ka samu nishadi ka kara akan wannan to wannan kuma Allah ne baka wannan nishadin amma kada ka ya to wane yana da alaka da wata rana da za ka ware wanda ba za ka rinka sabawa ba ban ka haka ke bid'a a cikin addini domin dalilin da ya sa babu wani dalilin da za ka keɓance wata rana da wata falala sai idan da hujja daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam ka ko baka da hujja in ranar in daren juma'a wanda yake banta da ayyuka na ibada da ranar juma'a ta keɓanta da ayyuka na ibada ba a ce ka keɓance su ba wanda kaga falalar su ta tabbata ina kai kuma ka je ka ce ka ware su ka ware wani dare daban daren juma'a yana da falala ta musamman tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna halartar wannan dare da wannan rana da haka yace mu yawaita salati a gare shi eh, aka nuna mana ibada da aka kebance ta mu yi ta a wannan daren shine salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a kuma wannan rana shi ma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to abinda aka ce ayi kenan an ka kara da yin sallah a wannan daren ka ce ka keɓance shi domin yin wata sallah wani yana daga cikin bida a cikin addini shi yasa waɗansu malamai suka raunana daga yana ɗaya daga cikin dalilin da malamai da irin su shi imamu zahabi suka raunana hadisin alhakim wanda ya ruwaito na addu'ar haddar al'kur'ani wanda ake yi a daren juma'a in mutum yana son ya haddan alkur'ani akwai hadisi da aka ruwaito a cikin mustadrak na alhakim hadisi ne wanda yake malamai sun ce munkari ne ɗaya daga cikin dalilin shi shine an keɓance shi daren juma'a ba a keɓance wani dare da yin ibada Don Allah wace addu'a ce mutum zai yi yayin da zai tare a sabon gida ni dai abinda na gani kawai ya zo nan a cikin sunna shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nazala manzilan fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammati kulli min sharri ma khalaq لم يضره شيء hatta يرتحل an ذلك المنزل wanda ya sauka a wani waje a wani masauki sai ya ce a'udhu bi kalimati llahi tammati kullaha a'udhu min ma wannan addu'ar to babu abin da zai cuce shi har sai ya bar wannan wurin har sai ya saboda haka idan mutum yayi wannan addu'ar kenan idan kuma yayi ya kara da addu'ar da annabi Nuhu yayi yayin da zai sauka da kwale-kwalen sa ya tsaye da shi a masaukin sa yace wa qurrabi anzilni Allah yace masa wa qurrabi anzilni munzalan mubarakan wa wa anta khairul munzilin ya kala da wannan yana da kyau a ba sharadi bane sai kai karatun alqur'ani ga baki daya sai dai karatun alqur'ani a gida musamman ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace karatun bakara da ali imran yana korar shedanu daga gida saboda haka idan ka yi karatun Alƙur'ani ka karanta bakara ko ka sanya karatun ko da ka sanya a cikin kaset ne a cikin gidan yana ta karatun Alƙur'ani in ka samu albarka ka samu albarkar amma a ce ko sai an tara mutane an yi wani an yi saukan alkur'ani sannan kuma an yi wani yanka na musamman wannan zai iya zamantawa daga cikin bid'a wane ne ya fi cancanta ya zama waliyin bazawara shin mahaifinta ne ko ɗanta wane ne ya fi cancanta wanda ya fi cancanta ɗanta idan rashidi ne domin shi ne tartibin wilaya wajen aure shi ne tartibin wilaya wajen asibci wanda ya fi cancantar mutum da zai ci rago da zai kwashe sauran dukiyarsa inda ya mutu idan mace tana da ɗa tana da uba in tana da ɗa tana da uba uba su sudusi za a bashi yanka za a bashi a ce gana ka tafi in aka ba ma sauran mutane gaba shi ɗaya dukiyar ɗanta ne zai kwashe. domin shi ne aula biha hmm? aqul fara'id abin nan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fama baqiya fali aula rajulin zakar abin da ya saura ga wanda yafi cancanta namiji da yafi cancanta yafi kusanci da mamaci wanda yafi kusanci da mace cikin magajanta shine danta to shine kuma a bisa tartibin wilaya a wajen malik shine aula sabanin imam ahmad a wajen imam ahmad ubanta shine ubanta shine zai aurar da ita shine yafi cancanta bisa da to amma shi ma ɗan ya kamata ya hankali ya kamata ya hankali tunda ana son kabbir kabbir ka girmama kana gani ga ga kakanka hmm, wanda yake shine uban mahaifiyar sai ka zo ka ce ai kai ne shari'a ta sanya kai ne zaka da ita in ba kai ba wanda zai bayar sai yarman uku da rashin da'a ai akwai ihsani hmm, sai ka yi kabbir kabbir sai ka girma sai ka yi abin da dan girmamawa don Allah ni dai ina tare da mai gidana a kasuwa da mai gidana a kasuwa ina yi masa aiki na rubuce-rubuce kuma ya ce ya ɗauke ni tamkar ɗansa to amma kafin na fara zuwa kasuwa mun yi alkawari da shi zai bar ni na koma makaranta idan na samu admission to bana na samu admission a biyu ke amma ya ce sai dai na zaɓi ɗaya ko makaranta ko kasuwa kuma 'ya'yansa ya bar su suna zuwa don Allah ina mafita a nan kuma don Allah ina roƙon a tayana addu'a yau eh, wallahi gaskiya karatu yana da muhimmanci sai dai in ka ga in baka da aikin da in baka da halin da zaka iya yin karatun in baka da halin da zaka iya yin karatun kana buƙatar wannan aikin sai ka yi shi dan wani lokaci kankani ka ci gaba da aikin har ka dan samu abin da zaka yi registration ka ka rike kanka ka samu wani aikin daban ka kyala wannan tunda baya so ka ci gaba ya fi son kansa bisa son alkhairi a gare ka tunda ina inda yana son ka da alkhairi sai kyale ka ka rinka zuwa makarantar ya ma ɗauki nauyin ka tun da ya ce ya ɗauke ka kamar ɗansa shi sha'anin ilimi shi ne mafi komai shi ne jarin da ya fi komai kuma shi neman abin duniya baya karewa komai shekarun ka za ka iya neman abin duniya amma karatu akwai lokacin da ba za ka iya yin ba akwai lokacin da ba za ka iya karatu ba kana gani kana so ka yi amma ba za ka iya yi ba saboda ka inda kake da sauran kuruce ka lokacin ne zaka yi karatu za ka kaddamar da karatu sai dai karatu ba zai yi ba sai da abin da zai taimaka maka in baka da abin da zai taimaka maka sai kai aikin bisa larura har ka samu abin da yake za ka samu miƙewa don kai karatu don Allah ya tsare maka ya sanya maka kyakkyawar mafita don Allah a ƙara bayani game da mudun da ake amfani da shi wajen zakar fit da kai domin karami kwarai domin guda hudunsa bai kai karamin kwano ba balle na bogaji a'a wannan mudun da kake gani guda hudu ne ake sawa fa wannan wanda kake gani ana sayarwa wannan mudu ɗaya ne guda sa shine shine shine ake shine sa'i shine na bogaji din kada ka dauka wai wannan dan karamin shine budu shine ake fitarwa kafin da kai guda sa shine ake fitar ma da mutum daya eh eh baya na bogaji to kaga kuwa sai aje a mu na bogaji sai a je a nemi na bogaji ana yi babban sai guda ɗaya eh, amma ai wannan babban shine hudun wancan gina shi wannan babban bai kai ba baya wuce daidai kwanan ni ma dai gaskiya ina shakka akan wannan wanda ake sai da shi a titi dan a Pakistan ake kawo shi daga Pakistan suke yin ka su kuma yan Pakistan abinda zamu kula shi yan Pakistan illar su shine kan cewa miqdarin mudun su ya saba da migdarin mudun mutanen Madina la'alla sai ka tana miqdarin mudun su shi fa yake zaman tuwa baya kaiwa irin mudun da yake mudun nabi mudun nabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake aka auna shi ni kamar yadda na gaya muku na je na sha wahala wajen neman sa wajen awa biyu ne ina yawo a loko loko na jidda har na samo shi an sassaka shi a can wani loko aka je aka ɗauko mishi a wani a wata masana'anta da na je na waɗansu kafintoci suka jefe da suka hau kan tsani suka je suka ɗauko shi a can wani loko sassaƙa shi aka da da da itace aka sassaƙa shi ya zo muka zo muka gwada shi ya dace da daidai wannan kwano na bogaji din saboda haka kwano na bogaji shi ne sa'i shi za a fitar da shi a zakka idan baka samu sa'i idan baka samu na bogaji ba to kai amfani da cikin tafin hannunka cikin tafin hannunka ka kwashi guda hudu amma karka zama to gabjeji ko karka zama to dan tsamurarre dan dai abin nan baina baina mutawassiti sai ka cika hannunka ba tare da ka matsi shi ba tare da ka shimfiɗa shi haka ba daidai yadda zai iya rike abin da ke cikin hannunka sai ka cika shi in ka diba har sai yana zuba tukuna ba tare da ka share samansa ba ka cika shi har ya to ya cika cikar da yake iyakar cikarsa kenan sai ka yi guda hudu shine na mutum daya shine sa'i na'am eh sai kira wani matsakaici kwarai da gaske sai kira matsakaici eh wanda ya nuna kan cewa wato abin nan koda bai kai daidai ba inda ka yi da wannan mikidarin ne yayi amma an kace za ka yi da kwano wanda yake ka tabbatar ba daidai ba ne wannan ka yi sake alaikum salam نعم eh, zai yi amfani da wannan kwanan zai yi amfani da wannan kwanan daidai mikidarinsa ba daidai sa kwarai idan mutum mai taurin bashi ne za ka iya ce masa ga zakka zan baka amma ka biya ni kuɗina kamar dai ku yi yarjejeniya kafin ka bashi to in yace ba zai biya ka ba fa sai ka ce ba za ka bashi zakkar ba kaga baka bashi dan baka bashi dan Allah ba dan zakka ka bashi dan ya biya ka in ka faɗa ta fuskar tuni ne babu laifi amma ka shi ka faɗe shi ta fuskar kunyar jejeniya ka ba da zakka da yarda da shar'i ka kara wani shar'i a cikin ba da zakka ke bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a shar'in da suka sanya shine al haulu wan nisab hmm? sai ka kara wani shar'i daban shine sharadin yarjejeniya wannan kuskure ne malam za a iya ba da zakka ba lokacin ta ba idan ka ga masu bukatar a takure za ka iya ya halatta ka kaddamar da zakka kafin lokacin ta, ya halatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi zakkar Abbas ta shekara biyu nan gaba wato da shekarar da ya biya da kuma ta shekarar da za ta zo shine abin da mas'ala da abin da ake cewa ta'jilu zakka gaggauta zakka ya halatta ya halatta kai wannan musamman kaga bukatar mutane ta tsananta ya halatta kai wannan na'am eh ban ji ba saboda ba su yi lissafi ba ai ba ta lissafi idan yanzu yanzu wajen mutum yana duke da ba zai yi lissafinta ba in bai yi lissafinta ba board of internal revenue ma su za su yi lissafi don a sa masa haraji duk dukiya ba shi zama ake da fannin accountant masu ilimin akawunta akawunta identity dukiya kowace iri ce ko ba kuɗi ba ce ta zama to kadara sun san inda suke lissafinta sun san book value sun san market value kuma sun san wanda za su sa wajen lissafin a wajen lissafin ka za book value za a sa a wajen lissafin ka za market value za a sa sun san wannan da ka wajen haƙƙin Allah ma haka za a yi za a iya lissafin dukiya din kuma wato a yanzu ko in kuka shiga intanet za ku ga models da ake yi da website da suke na yadda za ka yi lissafin zakka sun fitar maka da form hmm, yadda za ka yi mai take da shi ka faɗa albashi ne menene duk da inda za ka fitar in ka fitar kuma ga formula da za ka fitar maka da zakka duk abubuwa ne da lissafi da an yi in ma kana da kaddara ne duk akwai za su bi ka ɗaya bayan ɗaya in ka bi irin wa'annan form ɗin ba za ka yi kuskure ba wajen fitar da zakka insha Allah na'am na'am eh ahsan wannan yana daga cikin abubuwan da mutane suke yawan tambaya a kansa kuma yana da muhimmanci a sani shine mutumin da yake da bashi ya karɓi bashi alal misali ya karɓi bashin gina gida ba mu da kan cewa da riba ne ko ba riba inda riba ne shi da Allah ya ɗauki bashi dai ana bin sa bashi wajen miliyan goma alal misali duk shekara ga abin da zai rinka biya to irin wannan zai ce ba zai fitar da zakka ba ne sai ya tunda an ce dainu bashi mani'i ne daga yana da cikin abin da ke hana wajabcin zakka sai ka idan wato kana da kuɗi sai ka sauke bashin da ake binka abin da ya saura in ya kai sa sai ka ba da zakka to yanzu idan alal misali ana binka bashin miliyan goma duk shekara kana biyan miliyan ɗaya kai kuma kana da miliyan biyar kaga in ka cire miliyan goma a cikin miliyan biyar kaga har yanzu ma ana binka bashin miliyan biyar kenan da ka za a ce zakka ba ta hau kanka ba bayan kuma kana da miliyan biyar miliyan ɗaya kawai kake biya a wannan shekarar sauran miliyan hudu kana wadata a cikin su yanzu za a ce a zakka ba ta hau kanka ba to shi yasa Kaunin da na fi yarda da shi kuma shi ne abinda nake ganin mafi rinjaye shi ne cewar wanda ake bin sa irin wannan bashi sai ya kaddara abin da yake biya a shekara wannan abin da yake biya a shekara sai ya zabtare shi daga cikin dukiyarsa abin da ya saura in ya kai nisabi sai ya fitar da zakka yanzu kamar wanda ake bin sa bashin miliyan goma duk shekara yana biyan miliyan ɗaya kuma yana da miliyan biyar sai ya zabtare miliyan ɗaya daga cikin miliyan biyar sauran nawa miliyan hudu to sai fitar mata da zakka ba zai ce zai zabtare ga baki ɗaya biliyan goma ba tunda abin da yake biya a duk shekara a dukkan hauli shine miliyan ɗaya saboda haka wannan bashin shine ya rataya shine ya zamanto zai zamanto masa mani'i ga wato cikan nisabi tunda shine ya lizince shi sai ya bayar da shi a cikin wannan shekara saboda haka wannan haka mutum zai idan mutum ana bin sa bashi zai duba abin da yake biya ne a duk shekara wannan abin sai ya zabtare shi daga cikin dukiyarsa abin da ya saura sai ya bayar da shi ya zama to shine zakkarsa to saboda lokaci tambayar kai ce ta karshe na'am na'am eh ya halatta amma sai kai la'akari da cewar idan alal misali ka saba cikin watan takwas kake fitar da zakka eh. wacce cikin watan takwas kake fitar da zakka sai ka zo cikin ramadan kace kana so ka mayar da zakka ka cikin ramadan to idan ka fitar da zakka cikin watan takwas idan ramadan din ya zo ka sake fitar da zakkar sai zaman to kaga duke bata cika shekara ba amma kamar ka kaddamar da wani abu yana haƙƙin zakka in ya so a shekarun da za su zo a yi balance haka za ka yi ba za ka ce to sai daga baɗi in watan takwas ya yi ba za ka fitar da zakka a watan takwas ba sai ramadan ya zo dan ka shiga shekara ta biyu kenan ka fahimta haka ya kamata sun yi a kamar yadda muka ce wancan makon yan sauran sati biyu kafin sauran weekend biyu kafin ramadan a sati mai zuwa da kuma sati na sama insha Allah kuma alhamdulillah mun gama bahi na zakka yanzu yanzu azumi zani a azumin nan muna buƙatar sati kwana uku mai darasin sa idan aka tsayar da sati mai zuwa ba za mu yi karatu ba insha Allah za mu hutu sai satin da yake daga shi sai azumi na sama kenan za mu ɗauki kwana uku da ina ga yaushe za a tsayar da karatun alkur'ani da man da fifi an tsayar an tsayar da karatun alkur'ani to shi kenan saboda haka za mu yi juma'a asabar da lahadi kwana uku muna da zaɓi ni juma'a mai zuwa ko ta sama mako mai zuwa kuka ta sama na'am gab da azumi saboda aka sati ne zuwa hutu sati ne zuwa hutu sati na sama a yi juma'a a sabar da lahadi eh, ashirin da uku da hudu da biyar ashirin da uku da hudu da biyar ga sha'aban za mu yi a darasin iziya kitabu siyam a babu siyam ya zama tokan cewa mun yi kamar daura ta azumi dama ɗaya daga cikin abin da muka yi kafin azumi shine a ɗanyi yar daura lakcoci haka kan shirya kan bayanin hukunce-hukuncen ramadan to mu ya zo mana daidai gaba ta littafin iziya saboda haka juma'a ta sama ran ashirin da uku da asabar ashirin da hudu da lahadi ashirin da biyar insha Allahu za mu karanta babu siyam a cikin iziya juma'a a asabar mai zuwa da lahadi mai zuwa babu karatu gobe ma babu karatun tafsiri saboda ka tafsiri ma mun tsaye da shi insha Allah sai bayan azumi saboda haka yanzu sai a juma'a ta 23 sanan zamu haɗu insha Allah domin mu karasa karatun mu na izziya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk